يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 444 a karatun bulugul maram karatun bulugul marami da muna kitabul qada'i babu da'awa wal bayyinati za mu ci gaba daga hadisi na takwas a wannan babin insha Allah wannan darasin ina dauke da bayani na biyu akan tsananta al'amarin rantsuwa dalilai waɗanda suke nuna an tsananta al'amarin rantsuwa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنكر حديث نندق أبو هريرة قال قال رسول الله أبو هريرة يقول من زعم الله صلى الله عليه وسلم يأتي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة akwai mutane uku waɗanda Allah ba zai yi magana da su ba a ranar tashin kiyama akwai mutane uku waɗanda Allah ba zai magana da su ba a ranar tashin kiyama idan aka ce Allah ba zai magana da su ba ana nufin la yufni alaihim Allah ba zai yaba musu ba kamar yadda al-Imam al-Munawi ya faɗa haka nan galibin malaman tafsiri wanda yana Faidul Qadir مجلد eh, أكشاف talatin, كلام رضا ورحمة idan aka ce Allah ba zai magana da su ba to magana ta yarda magana da take nuna Allah ya yarda da bawa magana da take samar da rahama ga bawa Allah ba zai magana irin wannan magana da mutum ba idan yana cikin mutane guda uku din nan ba wai magana ce gaba ɗaya Allah ba zai yi da su ba babu ɗan adam wanda Allah ba zai magana da shi ba a ranar tashin kiyama babu wani mutum wanda zai bar filin hisabi ba tare da Allah ya yi magana da shi ba babu shakka wanda hujjoji sun tafi a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah kowa sai Allah ya yi magana da shi har ma ake tambayan al'imamu Ahmad shin Allah zai yi magana da mutum sai ya ce to idan Allah bai yi magana da mutum ba wa zai yi wa ɗan adam hisabi ai Allah shine mai yin hisabi saboda haka babu makawa za a samu magana tsakanin Allah da bayi ba ma filin hisabi ba hatta yan wuta Allah yana magana da su inda alqur'ani ya nuna mana kamar misali a suratul mu'minun aya ta 108 kaga amma gama hisabi an shiga wuta Allah ka saba mu bane suke roƙon Allah rabbana akhrijna minha fa'in odana fa'in na zalimu ya Allah ka fitar da mu daga wuta idan mun sake abin da muka yi to mun yi zalunci wato kamar suna ce ma Allah mun tuba a da mu sake ba to gafaran Allah daga duniya ne ba a lahira ba shi ne sai Allah ya ce ƙala ya fiha wala tukallimu Allah ya ce ko ƙara nisa a wutan wato ku ƙara nisa a wutan ba maganar fita ba ne sai dai ku ƙara shiga ƙarƙashin wutan kuma sai ya ce musu wala tukallimun kar ku sake magana da ni wanda shi ne wannan ita ce maganar Allah ta ƙarshe da yan wuta Allah ya kare ni so kaga Allah yana magana da kowa yana magana da mutane a filin hisabi yana magana hatta da mutane a cikin wuta kamar yadda Allah yake magana da mutane a cikin gidan aljanna amma abin da annabi yake nufi da cewa akwai mutane uku waɗanda Allah ba zai magana da su ba maganar maganar ta alkhairi maganar rahama maganar da take nuna akwai yardan Allah ga mutum wannan magana ce Allah ba zai da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yanzuru ilaihim kuma Allah ba zai kalle su ba wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba al-imam al-munawi yace nazara in'amin wa ifdalin nan ma ba kowane kallo bane Allah yana kallon kowa babu abinda Allah bai ganin sa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama amma shi ma kallon iri biyu ne akwai kallo na ni'ima wannan kallo na ni'ima da na falala shine wanda Allah ba zai wauta mutane uku ɗinnan ba sai ce wala yuzakkihim idan eh, aka ce Allah ba zai tsarkake su ba min gudu qulubihim kenan Allah ba zai tsarkake su ba Allah ba zai karbi tuban ba duk abin da za su nema na sauki Allah ba zai ba su ba shi yasa aka ce ba zai tsarkake su ba idan aka ce Allah ba zai tsarkake su ba babu abin da za su nema a lahira na rahama su samu babu shi Allah ka tare mu bayan haka ma sai annabi ya ce wala hum azabun alim kuma suna da wata azaba mai radadi kaga dai kafofi na rahama duk an toshe domin waɗannan kafofi guda uku sune hanyoyin rahamar bawa a ranar tashin kiyama Maganar ka da Allah ta zo da sauki da zaran ka haɗu da Allah ka ji ana magana da kai a cikin lumana to alamar kafira ne kuma da zaran Allah ya kalle ka kallon rahama nan ma alamar tsira ce haka kuma idan ka samu yafewar zunubi a filin hisabi shine Allah zai rufe laifukanka zai rufe laifukan ai ya san kayi amma da dama laifukan da kai tsakaninka ne da shi saboda haka Allah zai rufe waɗannan laifuka ya yafe maka idan ka ga har an yi tuhuma gare ka filin hisabi to babu tsira haka annabi ya faɗa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma aisha duk mutumin da aka yi mai tuhuma a filin hisabi to ya tabbata ba zai kai labari ba wato ne, don me yi? me yasa yi? idan aka maka wannan tambaya to mutum al'amarinsa ya kare domin idan aka ce don me ba ka da amsa wannan ne tuhuma amma za a gaya maka kayi kaza ran kaza kayi kaza ran kaza wannan yana da sauki ba a ce don me kai ba bayan an gama kirgawa ana iya cewa to da eh, na gafarta maka kuma na mayar da su sun zama lada wannan kirgawa ne wannan shi ake nufi da hisabi mai sauki akwai hisabi mai tsanani shine wanda ke samun abubuwa guda uku din nan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga mutane guda uku din waɗanda ba sa samun kafofi na rahama a kiyama rajulun ala fadli ma'in bil mutum ne yake daji yana da ragowan ruwa wato yana da ruwa wanda ya ishe shi biya bukatarsa kuma har za a samu ragowa yamna'uhu min ibn sabil sai ya hana matafiyi wani abu na wannan ruwan ya hana shi kaɗan daga wannan ruwan shi sa aka ce min ibn sabili mutum ne yana da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma a daji kaga idan aka ce a daji wuri ne da mutane suna wahalar samun ruwa musamman idan aka ce alfalat wato shine a rairayi kamar a hamada desert wurin da ake da wahalar ruwa kai kana da ruwan kuma har ma ya ishe ka akwai ragowa shi yasa annabi ya kira shi fabuli ma'in ragowa ragowan bukatunka bayan wanda za ka sha za ka dafa abinci za ka yi wanki za ka yi komi akwai ragowa matafiyi ya zo wucewa a taimaka min kaki ba shi to wannan mutum na farko kenan wato yana daga cikin mutane uku din na waɗanda kamar yadda ka ki sauki ga wani to haka Allah zai ki sauki gare ka a ranar tashin kiyama to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na biyu wa rajulun baya a rajulan bi sil'atin mutum ne ya yi ciniki da wani mutum cinikin wata kaddara. an yi cinikin nan ba'adal asiri bayan sallar la'asar fahalafa lahu billah sai ya rantse mar da Allah la'akadaha bi kaza wa kaza wato an sayi wannan kayan don akwai riwaya ta biyu wanda ta fassara a haka wato wani ya zo ya sayi kayan akan kaza da kaza amma nan kaga yana nuna na saye shi akan kaza da kaza kuma akan ƙarya ce fa saddaqahu sai ya gaskanta shi shi wannan mai cinikin annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa ala ghairi zalika alhali ba gaskiya bane wato asali sabanin haka ne wa huwa ala ghairi zalika haka ne ko wa rajulun a imaman sai mutum na uku ya yi wa shugaba mu baya'a la yubayi'uhu illa duniya. Me yi masa wannan mubaya'ar ba sai don duniya ya yi baya'a ga wannan shugaban ne saboda duniya kuro wannan ya dace da yanayin rayuwar mu a ƙasar nan a yanzu za ka ga mutum yana ƙoƙari yana goyon bayan wani ya zama shugaba ba don komai ba sai don abin da zai samu ba don gaskiyar wannan mutumin ba annabi ya ce mutumin da ya yi a ga shugaba saboda duniya kur fa in a afahu min hawa fa in ya bashi wani abu na duniya to zai ci mar biyayyarsa da soyayyarsa wa in lam yu'tihi minha idan bai bashi wani abu daga duniyar ba lam yafi ba zai cika mar wato biyayya ba muttafaqun alaihi wannan hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim tabin da al-imam munawi yake cewa anan innal imamata niyabatun anillahi wa rasulihi wato shugabanci wakilcin Allah ne da annabi Muhammad babu shakka duk wanda aka ce mai shugaba yana wakiltar Allah ne da kuma manzon Allah duk wanda aka ce shugaba ne yana wakiltar Allah ne shi yasa ake cewa khalifa inna ja'alnaka khalifatan a madadin Allah Allah ya saukar da shugaba a doron ƙasa shi yasa ake cewa shugaba inuwar Allah ne ya zo a hadisi shugaba inuwar Allah ne akwai wanda suke raunana shi kuma akwai malaman da suke inganta shi ba shakka duk wanda ya samu shugabanci to yana wakilci yana wakilcin Allah ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya turo annabi ya karantar da abubuwan da yake so a yi su a doron ƙasa a matsayinsa na shugaba shi Allah lahul khalq wal amru tunda shi ya halitta umarni nashi ne shi ya halitta shi ya halicci mutum ya halicci duniya ya halicci duk abin da yake kai kaga yana da zaɓin ya ce ga abin da nake so a wannan ƙasa nawa to sai Allah ya turo manzo ya gaya mana yanda yake son a gudanar da rayuwa a doron ƙasa annabi ya zo isar da saƙonsa ya tafiya shi idan ka zama shugaba a yanzu kana wakiltar manzon Allah kuma kana wakiltar Allah sau da yawa za ka ji mutum yana cewa ni ba na wai shi baya shugabanci eh, wato ba aikin Allah yake ba wannan bakin jahilci ko ya faɗa ko bai faɗa ba aikin Allah yake duk wanda ya da shugaba ne shi to ba shakka aikin Allah ne domin ko sai Allah ya tambaye shi shine yace faman adala fi mutaba'ati zalika na'ibi an qanun shari'a min haji sunna idan kai ka kiyarda kai ma shugaban biyayya akan tsari na shari'a kuma akan abin da shugaban nan bai saba ma Allah ba bai saba ma Annabi Muhammad ba sai ka nuna ba ruwanka da wannan shugaban musamman a yanzu saboda fatinku ba ɗaya bane fati ba ɗaya bane musulunci baya duba hanyar da mutum ya zama shugaba ana duba matsayinsa kawai shugaban ne ko a'a wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah matukar ya zama shugaban to biyayya gare shi fa ya zama dole wa qasara mutaba'atahu lahu ala ma yu'tahu idan ya zama kai ba za ka ji wannan shugaban ba sai ya baka wani abu duna mulahabatal mubaya alai al-imam munahu yace faqad khasira khusranan mubina don mutumin ne zama ɗabi'ar ta kenan to yayi hasara kuma hasarar ba a boye take ba a bayyana take bayan hasara wa balla balalan azima ya ɓata ɓatan ma mai girma don haka shugaba da ya baka da bai baka ba wannan biyayya gare shi dole ne matukar yana ya yi umarni da abin da bai saba ma Allah da manzon Allah ba wasta haka hadal wa'id ash-shadid don haka yasa annabi yace ce yana cikin mutanen da waɗannan abubuwa guda uku za su auku da su a filin hisabi me yasa litarkihi alwajiba alaihi min al-ikhlas fil bai'a saboda ai idan aka ce wannan shugaba ne abinda musulunci ya karantar da mu dole ka inganta zuciyarka kamar biyayya dole ne da kaso da kaki idan kuwa har ka wannan to ba shi kakewa ba Allah kakewa saboda Allah ne ya umarni a yi biyayya al-imam al-khattabi yace al-aslu fil mubaya'ati lil imam asali mubaya'a da ake wa shugaba an yi baya'a ala an ya'mala bil haqq za a yi ma biyayya saboda za ka yi gaskiya yuqimal hudud za ka tsaye da dokokin Allah ya mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar faman ja'ala mutaba'atahu lahu lima yu'tahu sai kai ka canza sai ka mai da ka'idar biyayya ka in ya baka in ya baka kana tare da shi in bai baka ba zaka bata shi duna mulahabatil maksud kaga kenan ka bar manufar da shari'a ta tabbatar abin da ke sa abi shugaba Faƙar da khalafil wa'idi to duk mutumin da ya tsara rayuwarsa a haka babu shakka ya shiga ƙarƙashin abin da annabi ya faɗa a cikin wannan hadisi don haka yasa mu rika la'akari da shari'a game da yadda muke gudanar da al'amura na rayuwa kada mu ɗauka cewa Allah baya ganin mu yana kallo duk abin da muke yi kuma za a mana hisabi a kai a ranar tashin kiyama Allah ya sa mu ga mai kyau to abubuwa guda biyu ne abu na farko game da wannan hadisin da muka karanta yana sahihu muslim babu man la yukallimuhu Allah yawm al wa la yanzuru ilay eh, babu musamman al-imam muslim yayin wannan hadisin waɗanda Allah ba zai magana da su ba a kiyama waɗanda Allah ba zai kalle su ba sannan ya kawo hadisin kuma a wani babu babu bayani gilazu tahrimi isbalil izari wanda ya kawo riwaya ta biyu domin hadisin Um, na abu huraira ya zo da riwayoyi kashi biyu ne to asali lafazin da ya kawo a nan lafazin al'imamu muslim ne ko da ya ce mutafakun alai amma hadisin yana sahihul bukari yana babu ismi mammana na ibn sabil min al-ma'i ga zunubin mutumin da ya yi rowan ruwa ga matafiyi zunubin mutumin da ya yi rowan ruwa ga matafiyi hadisi na 2230 a riwaya ta al-Imam Bukhari abinda manzon Allah ya faɗa mutumin da ba zai yi biyayya ga shugaba ba sai akan abin da ya samu sai annabi ya ce fa'in a a'afahu min harabiya wannan riwayar Imam Bukhari kenan idan shugaba ya ba shi wani abu to ya yarda wa illam lam yu'tihi min hasafita idan shugaba bai bashi ba to ya tunzura ya zama abokin faɗa da wannan shugaban wanda za ka gani a yanzu dama kana zaɓen wani ne saboda da idan ya ci zai baka kwangila ba baka samu ba to duk da za a yi sai ka karya shi kaga kai dama shugabancin akan kwangila ne wanda ya zo kai tsaye abinda manzan Allah ya faɗa kenan a wannan tana yana riwaya ta Imam Bukhari sannan annabi ya ce wa rajulun aqama sal'atahu ba'da al-asr mutumin da ya ya aje kayan sayarwansa a bayan sallar la'asar faƙala sai da wani ya zo saya sai mutumin ya ce wallahi lazi la ilaha gairu na rantse da wanda ba abin da ya cancanta abauta face shi laƙad a aƙaitu biha kaza wa kaza wato na bayar da kaza da kaza ga wannan dukiyar idan aka sanya mai bamma an ba ni kaza da kaza akan in sayar ban sayar ba kuma za ka ga yan kasuwanmu da yawa suna haka wallahi wannan kayan da kake gani wani ma ya taya kaza ban sayar ba kuma ƙarya ne shi ne sai manzo Allah ya ce to tunda ka rantse da Allah fa saddaqahu rajulun wani mutum kuma sai ya ga girman ka ya ga girman rantsuwan sai ya gaskanta kaga laifi laifin mutum kenan ya rantsuwa da Allah akan ƙarya to amma ba rantsuwa da Allah kan ƙaryan kaɗai ba me illar annabi ya ce ba'adal asiri rantsuwar ma an yi ta ne a bayan la'asar shi kaga bayan la'asar wani special time ne wani lokaci ne muhimmi shi yasa al-Imam bukhari ya sake kawo hadisin yamar babi sunan babin babul yamini ba'dal asri babi game da rantsuwa a bayan la'asar kaga wannan shine muhimmin abu kaga na rantsuwan da kai a bayan la'asar ya fi girma ya fi tasiri akan rantsuwan da kai a wani lokaci ya kawo hadisi na 2527 sai ya ce a wancan riwayar kuma rajulun ala fadli ma'in bi tariqin mutum ne yana da ragowar ruwa yana gefen wata hanya kaga anan annabi bai ce a daji ba kana da ruwa kana gefen hanya yamna'u minhu ibn sabil matafiyi ya zo kayi masa rowa in ka dubi wannan riwaya ba a alakanta abin da wanda ke daji ko hamada ba matukar kana gefen hanya matafiyi ya zo neman ruwa ka hana shi kuma ko da a gari ne tunda abin da manzon Allah ya faɗa yake bi tsariƙin kana gefen hanya matafiya neman ruwa ka hana kuma ya ce wa rajulun baya a rajulan layu bayi uhu illa duniya da kuma mutumin da ya yi mu baya a ga wani shugaba babu dalilin da ya sa yi masa mu? a face saboda duniya kawai fa in a atahu ma yuridu ma yuridu idan shugaban ya ba shi abin da yake so wafa wafa lahu sai cika mar biyayyarsa kaga abin da yake so mutum nawa ne zai nemi abu wajen shugaba idan bai samu ba to ya zama abokin faɗa da shi wa illa lam yafi lahu wa illa lam yafi lahu in ka dubi karshen hadisi na muka karanta a nan yake wannan riwayar ta al-Imam Muslim ne wa in yu'tihi min ha lam yafi a riwaya ta al-Imam Bukhari fa wa illa lam yafi lahu idan shugaban bai bashi abin da yake so ba to ba zai ci kamar biyayyarsa ba wa rajulun sawama rajulun rajulan sai mutum na uku shine mutumin da yayi ciniki da wani mutum akan wata ƙaddara ba'da da la'asuri bayan la'asar to anan annabi bai kawo rantsuwan ba sai ce fa halafa billahi sai ya rantse da Allah laqad uqta biha kaza wa kaza an bashi akan kaza da kaza wa fa akadaha sai wannan mutumin ya karba saboda wannan rantsuwa da aka yi kaga nan ma an sake samu wani lafazi to sannan kuma al-Imam Bukhari ya sake kawo shi a wani babi babu man ra'a anna sahibal hawd wal qirba bi bima'ihi don ko da yake ana magana akan laifi ne ka ki samma matafiyi ruwa amma ai kaga abinda annabi yake ta faɗa ragowar ruwan ragowar ruwan ashe kaga ruwan naka ne idan bai ragu ba ba kai laifi ba Ki sa imam Bukhari ya babi akai nan kuma ya kawo hadisi na 2240 yace wa rajulun a fabula ma'in mutumin da ya hana ragowar ruwansa kaga anan kuma ba a ce a gefen hanya ba ba a ce a daji ba don haka yasa malamai suka ce duk sa'ilin da kai rowan ruwa ka shiga cikin mutane uku din nan kar ka ɗauka wai sai a daji ko a gefen hanya saboda wannan lafazi da ya zo daga bakin manzon Allah rajulun mana'a fabula ma'in kawai ba a ce bi tariqin ba ba a ce bi falatin min ba annabi ya karantar da wannan hadisin ba wuri ɗaya ba saboda haka yasa kaga lafuzza sun zo daban-daban saboda sahabbai suna ba da labarin lafuzzan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine a lahira Tunda kayi rowan ruwa fa ya Allah Allah kuma zai ce aliyauma uka fadli yau zan hana kana wa falalan kama mana'ata fadla ma lam ta'mal yadaka kamar yanda kai rowan abin da hannunka bai yi shi ba kayi rowan ruwa kuma ba kai kai ruwan ba to ni kuma zan hana ka falalana domin nawa ne wato sakayyar mutum kenan a ranar tashin kiyama don mutumin da ya rowar ruwa babu shakka ya aikata wani babban laifi to in al-imam bukhari ya kawo shi a babuka da yawa kuma ya kawo riwayoyin lafuzan daban-daban sabanin al-imam akwai ma babu man baya a rajulan la yubayi'uhu illa lidunya ya kawo shi don kowane mutum ɗaya daga cikin uku ɗin nan sai da al-imam bukhari ya masa babi ya kawo hadisin a karkashin babin wannan yana da hadisin 7214 to babban abin da ya sa Ibn hajjar ya kawo mana hadisin nan, ba don ya ba mu labari game da lahira ba don ya ba mu labari game da wato tsananta al'amarin rantsuwa idan aka yi shi bayan la'asar ka yi rantsuwa bayan la'asar kan ƙarya al'amarin yana da muni Allah ya sa mu kiyaye kuma za ka gani ta sharhi da malamai suka yi ta yi misali sharhin al'imamun nawawi sharhu sahihi muslim juzi na farko shafin 117 ya ce a halifu kaziban ba'dal asiri mutumin da ya rantse a kan ƙarya bayan la'afa fa mustahiqun hadal wa'i ya cancanci wannan alkawari na azabar Allah kaga ya kamata a ce mu tsare harsunan mu ko da yake ƙarya a kowane lokaci haramun ne amma ƙaryar da za ka yi bayan la'asar illanta ya fito a fili illanta ya fito a fili ya yi muni don idan aka ce mutane uku waɗanda Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai tsarkake su ba laifinka kurun kayi rantsuwa bayan la'asar eh, a wasu riwayoyin ne aka bayyana ɗan kasuwa ne ya yi rantsuwan kar ka ɗauka wai sai ɗan kasuwa rantsuwa bayan la'asar wannan shine babban abin mutumin da ya rantsa bayan la'asar akan ƙarya to babu shakka ya shiga cikin wannan shine abin da al nawa ya faɗa yace wa khassa ma ba'da al-asr kamar yadda muka yi bayani a baya me yasa aka ce bayan la'asar rantsuwan ya fi muni me yasa bi sharafihi saboda bayan la'asar lokaci ne mai daraja 24 hours na yini na rana yana da wasu lokuta masu daraja bayan la'asar yana daga cikin waɗannan lokuta mafi daraja me yasa ijtima'i mala'ikatul laili wan nahari saboda mala'ikun dare da mala'ikun rana suna haduwa a bayan la'asar wa gairi zalika al-imam al-aini shi kuma a littafin umdatul qari mujalla na goma sha biyu shafin ɗari biyu ya ce abin da ya sa bayan la'asar yake da kima li'anna waqta al'asri waqtu ta'azumu fihi al-ma'asi saboda lokacin la'asar lokaci ne da gaba ɗaya in kai zunubi to zunubin yana da girma ƙa'idar kenan daga cikin sa'o'in yini idan kai laifi a bayan la'asar wannan laifin ya fi girma dalilinsa lirtifa'il mala'ikatu bil amali ila rabbi tabaraka wa ta'ala saboda a daidai bayan la'asar mala'iku suke tafiya ga Allah su kai masa ayyukan bayi fa ya'zumu an yartafi'u bil ma'asi ya zama idan aka je wurin Allah sai a ce aikinsa na ƙarshe a yau shine ya saba maka ai kaga abin yayi muni duk wani zunubi da kai da safe da rana wannan yana da sauki saboda za a ce ya yi laifi da safe ce to ba mamaki ya tuba kafin yamma amma mala'iku su ce yanzu da za mu baro ya aikata wannan laifi kaga kenan alamar ma baka da matsoron Allah wa yakunu akhiru amalihi huwa al-marfu'u al-imam al-aini yace kaga kenan aikin mutum na ƙarshe shi aka dauka aka kai ma Allah falkhawatimu hiyal marjuwa alhali aikin ƙarshe ake fata aikin ƙarshe ake fatan wato tsira a dalilinsa shi yasa ake duba ƙarshen rayuwar ɗan adam me ka faɗa me ka in ka faɗi kalmar shahada a ƙarshen rayuwarka ka yi babban rabo duk laifin da kai a farko ana duba ya ka ƙare domin yanda ka ƙare yake gwada cewar ka samu yardan Allah to sai ya zama kuma a wannan yini Abin da ya zo a ƙarshe na aikinka shine laifi wa in ka na tilaminu fajira muharrama kulla waqtin ko da yake ita rantsuwa na haramun a kowane lokaci eh, eh, na ƙarya a kowane lokaci haramun ne amma ka suranta mutumin da zai ƙarya ya haɗa da rantsuwa a daidai la'asar mala'iku su ɗauki ƙaryar su kai ma Allah kaga alamar ma baka da imani Allah ya kare mu abul abbas al-qurtubi shi ma yake yake eh, bayani game da wannan hadisin yana al-mufhim ma ashkala min tarqis kitab muslim eh, juz'i na farko shafin 305 takhsisuhu bima ba'da al-asr abinda yasa aka kebe bayan la'asar yadullu ala anna hadha al-waqt min al-fadl wal hurma ma laysa li wato wannan hadisin kuma kamar yana karantar da mu ne mu gane um, darajan wannan lokacin kamar annabi yana karantar da mu ne gaba ɗaya a tsawon yini babu wani lokaci mai albarka kamar bayan la'asar ya ce wa ya li an ni kuma ina da fahimtar cewa inna ma kana zalika li annahu aqibat salatil wusta abinda yasa bayan la'asar yake da albarka saboda ita la'asar ita ce sallah mafi daraja kaga kenan lokacin da ya zo bayanta kuma dole ya zama lokaci mafi daraja shi sa ga dana cewa hafizu ala salawati was salatul wusta as-salatul wusta sallah mafi daraja ita ce sallar la'asar babu shakka saboda an samu bayanin manzon Allah walamma kanat hadhihi salatu laha min al-fadl to tun da shike ita wannan sallah tana da irin wannan falala wa azimil qadri ga kimanta na da girma aksaru mimma li ghairiha ta fi duk wata sallah la'asar da kake gani ta fi duk wata sallah fa yanbaghi li musalliha ya kamata ma ko la'asar za a yi idan za ka yi sallar la'asar an yadhhara alaihi aqibaha min tahaffuzi ala dinihi wato abin da shi al-Imam al-Qurtubi yake cewa Tunda sallah mafi daraja ita ce la'asar to ya kamata idan aka yi la'asar har a je magariba a ga halinka yana da kyau kuma gaskiya ne tsakanin la'asar zuwa magariba ka yi iya ƙoƙarinka ka halinka ya zama mai kyau me yasa saboda ya tabbata cewa la'asar ita ce sallah mafi daraja to idan kuwa ka yarda ita ce sallah mafi daraja sai ka yi ta ƙoƙarin tsare kanka tsakanin la'asar nan zuwa magariba wata harruz ala imanihi mutum ya rinka tsare imaninsa aksaru mimma yan baki lahu a ƙiba gairiha ƙoƙarin da za ka yi ka tsare imaninka a bayan la'asar zuwa magrib ya fi ƙoƙarin da za ka yi na tsare imaninka bayan wata sallah zuwa wata sallah li'anna salata domin asali duka salloli gaba ɗayansu ba wai la'asar ɗin ba abinda Allah ya tabbatar shine haƙƙuha an tanha anil fahasha'i wal munkar kowace sallah kamar yadda Allah ya faɗa a suratul ankabut aya ta 45 inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar sallah tana hana alfasha sallah tana hana mummunan aiki tana hana alfasha ina aka ce alfasha wato tana hana a samu mutum da ƙazamin hali kuma tana hana a same ka da mummunan aiki ƙazamin hali da mummunan aiki shi ake nufi da alfasha almunkar alfasha ta halinka ne almunkar ta aikin da kai idan sallarka ta yi kyau to babu shakka halinka zai gyaru sannan kuma ba za a ga kana aikata laifi ba shi ne ce ta hamilu alal imtina'i ala zalika wato sallah tana sa tana hana ka abubuwa biyu din nan mimma ya hadusu fi ƙalbin musalli me yasa sallah take hana ka saboda idan kana sallah kana suranta abubuwan da kake karantawa a zuciyarka a dalilin haka zuciyar tana samu minan nuri wal inshirai haske na shiga zuciyar kuma zuciyar tana ƙara faɗi wal khawfu min Allah tsoron Allah yana shiga wal haya'i minhu kunyar Allah yana zama sai dai idan baka san fassaran abin da kake faɗa ba don haka yasa ya zamanto nutsuwa ga sallah take da muhimmanci idan kana sallah me ke hana ka tunanin duniya shine la'akari da fassaran abin da kake karantawa kana karanta fatiha tunaninka yana ga kowace aya bayan ka gama fatiha surar da ka ɗauko kana bin ma'anarta ba ka da lokacin wani tunani in ba abin da ayoyin suke karantarwa ba to wannan karatun da kake yana daɗa sa haske a zuciyarka sannan yana sa ka tunanin laifukan da kake ma Allah laifukan da kake ma Allah kaga kana tuba kana gyara aikinka to shine sai kawo wani hadisi hadisin annabi Muhammad eh, wanda annabi yake cewa mallam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkari don mutumin da sallarsa ba ta hana shi mummunan hali da mummunan aiki ba lam yazdad min Allah illa bu'dan ba zai ƙara komai ba wurin Allah ba ce daɗa nisantarsa wato idan kai sallah kaga sallar ba ta hana ka alfasha ba sallar ba ta hana ka mummunan aiki ba to wannan sallar ba ta kai ka kusa da Allah tana daɗa nisantar da kai daga Allah sai ce to kaga kowace sallah fa Allah ya faɗa inna salata tanha anil fasha wal munkar kaga wannan siffan kowace sallah ne duk da haka sai aka yi magana kan hafizu ala salawati sai aka ware la'asar was salati wusta ashe duk kiyayewar da zaka yi kiyayewa a bayan la'asar ya fi kowanne saboda darajar ita sallar la'asar shine ne cewa idan kana hadha fi salawati kulliha tunda ashe duka salloli ana buƙatar mutum ya zama mai kiyayewa kanatil wusta bi zalika aula la'asar ta fi cancantar a kiyaye a bayan an gama ta wa haqquha fi zalika aksar wa aufa haƙƙin la'asar ya fi yawa haƙƙin la'asar wato ladanta ya fi cika ya fi yawa famanijtara ba'daha alal yaminil gamus idan har aka yi la'asar sai aka samu ɗan kasuwa ya yi rantsuwa ko kuma wani ya yi rantsuwa na ƙarya a kotu allati ya akulu biha malal gairi a kotu bayan la'asar ya rantse da Allah akan abu kuma ƙarya ne kana ilaihi mai eh, ismuhu shaddu wa qalbuhu afsar wannan shi ya nuna cewar zunubin mutum yana da girma zunubin yana da tsanani Eh, sannan kuma zuciyarsa ta fi lalacewa akan zuciyar kowane musulmi da wannan duk bayanin al ne mai sharhin sahihu muslim amma Ibn taymiya sai ya mar gyara Allah ya musu rahama gaba daya wannan gyaran da ya masa yana majmu'u fatawa farkon mujallar na 22 Ibn taymiya ya ce to wannan hadisin duk maganar al gaskiya ne amma wannan hadisin da ya kawo cewa idan sallar mutum ba ta hana shi alfasha da almunkar ba sallar ba ta ƙara mar komi ga Allah sai daɗa nisanta ya ce laisa bi sabitin an nabi wannan hadisin bai tabbata daga manzon Allah ba bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba a cewa a dalilin sallah mutum ya daɗa nisantar Allah ba haka ba zai yi ba lakin na salata amma ba shakka ayar alkur'ani ta tabbatar mana sallah tanha anil fashai wal munkar tana hana mummunan hali da mummunan aiki kama zakarahu Allah fi kitabihi wa bi kulli hali yace duk da yace duk da haka fassalatu la tazidu sahibaha bu'dan babu yanda za a yi kai sallah sallar ta ƙara maka nisa da Allah wannan ba zai yi ba saboda haka sa hadisin bai inganta daga manzon Allah ba babu shakka gaskiya ne wata hadisin yana nuna cewa idan dai sallar ka bata gyara halin ka ba to sallar da kake ma banza ce don maimakon ka je kusa da Allah ne santar sa kake sai ibn tabiya ya ce a'a duk inda aka yi sallah komai lalacewar musulmi wannan sallar tana kai shi kusa da Allah komai lalacewar musulmi ba a cewa a dalilin sallah an nisanci Allah balin ladhi yusalli khairun min alladhi la wanda yake iya sallah yafi wanda bai sallah ko da a cikin fasikai ne a ce wannan yana sallah wancan bai sallah ba ɗaya suke ba a wurin Allah wa aqrabu ila Allah minhu inda za a samu lalatattu wanda ya fi kusa da Allah cikinsu shine wanda yake ƙoƙarin sallah wa in kana fasikan kuma ko da mutumin banza ne ko da mutumin banza ne abinda Abdullahi bin Abbas ya faɗa kuma hadisin manzon Allah ne ibn taymiya ya kafa hujja da shi yace laka laysa laka min salatika illa ma aqalta minha ba ka da lada game da sallarka face gurgudan abinda hankalinka ya dawo ga sallar wato misali idan ka tsaya za ka yi sallah a raka'an farko hankalinka yana duniya to ladarka a wannan raka'an ana rubuta maka gwargwadon kasancewar hankalinka yana sallah yawan daɗewar hankalinka a sallah shine ladanka idan an zo raka'a ta biyu haka idan an zo raka'a ta uku shine ibn eh, ibn qayyim yace idan ma har ka gama sallah sai tunaninka ya nuna maka gaba ɗaya ma sallah, kayi hankalinka yana wani guri ibn qayyim yace to da za ka sake sallan da ya bi saboda gwargwadon kasancewar hankalinka a sallah gwargwadon ladin da ka samu don haka yasa malamai suke cewa ka rika bin karatun sallan in dai kana bin karatun sallan da ma'anan zikiri da kake yi hankalinka ba zai bar sallan ba alhamdulillahi rabbil alamin kana hararo me fassaran alhamdulillah kana hararo abinda kake karantawa idan ma a ruku'u ne zikirin da kake ka ringa bin ma'anarsa to idan hankalinka yana sallah ana ba ka lada shine sai ibn taymiya ya ce to ai akwai hadisin manzon Allah la abda la yansarifu min salatihi mutum yana iya sallah ya gama inji annabi Muhammad lam yuktab lahu minha illa nisfuha sai da ya gama sallan gaba ɗaya ladan da ya samu rabin abin da ya kamata ya samu misali idan dama an ce za a ba da lada ɗari to ya gama sallah ya ce ga 50 shi sa ibn taymiya yake cewa za ka ga mutane a sahu ɗaya a sallah amma idan an gama sallan da za a nuna maka littafin mala'ika da za ka ga tsakanin sallar wannan da wannan gashi suna sahu ɗaya tazarar ladan kamar tsakanin sama da ƙasa ne saboda shi wannan hankalinsa baya sallah wancan kuma hankalinsa yana sallah don haka sa gwargwadon ladan ka gwargwadon daɗewar hankalinka a sallah shine abinda annabi ya faɗa da kansa kenan innal abda la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha sai annabi ya ce aw sulusuha aw rubu'uha wani kuma da ka samu an gama sallar maimakon lada ɗari ya samu ya samu ya samu sulusi kenan ya samu kaman 30 something wani kuma ya samu rubu'i shine an bashi kamar biyar. har dai annabi ya ce illa ushruha akwai wanda shi ma abin da yake samu bai wuce kashi goma cikin ɗari na ladan ba wannan annabi da kansa ya faɗa shi da sai ibn taymiya ya ce fa inna salata idza ata biha kama umira inda za ka yi sallan yanda Allah ya yi umarni to wallahi gaskiya ne tanhahu anil fahasha'i wal munkar babu yanda za a yi wannan sallar ba ta bata gyara halinka ba bata hana ka mummunan aiki ba in dai za ka yi ta yanda Allah ya faɗa ƙa'ida ce kamar yanda Allah ya faɗa cikin alkur'ani wa idza lam tanhahu saboda ka idan kana sallah sai kaga sallar bata hana ka laifi ba to ya kamata ka gane dalla ala tabuyihi huquqiha wanda ya nuna ka tauye haƙoƙin sallah wato matukar kana sallah kana laifi to babu shakka sallar ka bata cika ba ba a ce ba a karba gaba ɗaya ba wato ladan da kake samu a sallar dan kaɗan ne wa in kana an? ko da ke kayi ma Allah biyayya tun da kayi sallah din abinda Allah ya faɗa a suratu maryam aya ta 59 fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata aka samu ‘yan baya suka biyo bayansu waɗanda suke tauye sallah ashe kaga ana tauye sallah idan aka ce tauye sallah ne ake nufi iba'atuha me ake nufi da tauya sallah ba wai ba za a yi sallan ba za a yi amma kuma idan aka ce iba'atuha ana nufin at-tafritu fi wajibatiha wajiban sallolin an yi wasa da su ba a kula da su ba an yi sallar amma ba a kula da wajibai ba wa in kana yusalliha ko da yake mutum yayi sallar amma bai kula da dokokin sallan ba to sai a ce wani mai tauye sallah ne karka dauka idan an ce mutum yana tauye sallah baya sallan ba haka bane ana nufin mutumin da yake tauye hakkokin sallah wato gwargwadon tauye hakkokin sallah gwargwadon rashin gyaruwan halinka idan dai mutum yana aikata wani laifi idan har kaga baka daina eh, ayyuka marasa kyau ba babu shakka ka duba sallaka da kyau bata bata cika da kamala yanda aka so din ba duk da cewar sallan kayi an karba kuma za ka iya samun lada amma ba dai cikakke ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu dawo ga asali abinda hadisi yake karantar da mu kuma yadda muka karanta wannan hadisin abinda da ya sa ya kawo hadisin saboda ya tabbatar mana halal ne a yi rantsuwa alƙali ya nemi rantsuwa a bayan wani lokaci eh, alƙali ya ce ba za a rantse ba sai a bayan la'asar kuma yana iya cewa a masallaci misali a kotu sai alƙali ya ce to tun da ka ce wannan abin naka ne dama abin da manzon Allah ya faɗa albayyana tulimanin da'a wal yaminu alaman ankara kai ne kake rike da gidan wani ko filin wani wancan bayi da shaida kaga kai za ka rantsi kai za ka rantsi wannan abu naka ne su sai alkali ya ce ba za ka rantsi ba sai an je masallacin zango kuma ranar juma'a bayan la'asar za ka hau mimbari kuma nima zan zo zan gaya maka yadda za ka rantsi din saboda haka sai an zo masallacin juma'a a yi rantsuwan a bayan la'asar wannan ya dace da shari'ar manzon Allah wato abin da yake so ya tabbatar mana kuma wannan ita ce fahimtar Al'imamu Malik kansa da Al'imamu Shafi'i hatta Al'imamu Ahmad a wata riwaya da aka samu gare shi abin da ya sa musulunci ya halatta wannan saboda me zai tsoratar da mutumin da a zuciyarsa akwai ragowar imani idan har wannan fili ko gidan haƙiƙa murɗiya yake so yayi idan aka ce ba za a rantse ma a kotu ba a je masallaci ai ka san idan an ce kotu ana ana wasa ka ai masallaci ba wurin wasa ba kuma ka duba a ce ran juma'a sannan a ce bayan la'asar an gama sallah saboda ka liman sai ya ce to ku yi hakuri da Allah ku jira alƙali yana da wani wanda zai rantsa kan mimbari to wani ma ko dan tsoron a kawo shi kan mimbari ce wallahi in dai wannan ne na yafi zai ji tsoro kaga wannan shi ake nema saboda tsoratar da azzalimi wannan dalilin yasa shari'a ta bada wannan dama alhamdulillah a littafin aunin ma'abud mujallar na kara shafi na hamsin da bakwai sharhin sunan abidawa al'adimu abadi ya ce zahaba ba'abu ahlil ilmi ila anna zalika mawdi'u ijtihadil hakimi wato neman a rantse a wani lokaci ko a wani waje wannan an bar al'amarin ga alkali alkali shi yake da damar ya haka alkali yana iya ki yana iya yi wato wannan kamar hakkin alkali ne alkali ce da damar ya ce a yi rantsuwa a waje kaza ko a lokaci kaza kuma da eh, an jama'atin min sahaba wannan ya samu inganci daga wasu daga sahabban annabi Muhammad ba shakka an samu sahabbai talabat taglib ala khusumihim fil ayman bil halifi bayna rukn wal maqam wa ala minbarihi zamanin sahabbai Allah ya kara musu yarda ah, da aka samu jayayya tsakaninsu da wasu mutane abinda ya shafi husuma ta sashin hakkoki Sahabai sun nemi a yi rantsuwa rantsuwan nan bainar rukun wal maqam waɗanda suke garin makka sai su ce to mu abin da muke so a je ka'aba a yi rantsuwan tsakanin alhajarul aswad da kuma makamu ibrahim ka tsaya a daidai wannan gurin ka rantse da allah wannan fili ko gidan naka ne in ka rantse shi kenan idan a madina ne fa alamin bariki waɗanda ke madina su ce ni ban yarda a rantse ba sai mun je masallacin annabi muhammad ga mimbarin manzon allah ka hau mimbarin ka rantse da allah akan cewar wannan gida naka ne ko filin nan naka ne ko wannan abin da ake gardama a kai naka ne to shi ne sai malami ya ce wa rada an ba al-imtina'u min al-ijabati ila zalika da an faɗi haka akwai waɗanda sun ƙi da a yi shaje gefen gefen Ka'aba tsakanin eh, Alhajarul Aswad da makamu Ibrahim dan wannan tsakanin wanda yana dan tazarar ba ta da yawa a da yanzu an matsa da makamu Ibrahim ya dan yi nisa to a dai tsakanin makamu Ibrahim da jikin Ka'aba daidai kofar Ka'aba dan nan ne inda rukuni yake inda Alhajarul Aswad yake tsakanin gurin kawai ka tsaya ka rantse da Allah to za a faɗa wa mutum haka in a makka ne inda za a yi rantsuwan kenan idan a madina ne a hau mimbarin annabi a yi wannan rantsuwa ya ce wa rada an ba abuhim al'imtina min al'ijabati ila zalika wallahi akwai mutanen da sun da a yi sha'a ba za a yi wannan rantsuwar ba saboda idan dai kana da ragowar imani kasan san bai kamata a ce ka je irin wannan gurin kai karya ba bai kamata ba in dai akwai ragowar imani idan wani wani idan azalimin yana da ragowar imani ya ce am zai ce ma alƙalin a tutun da abin ya zama haka Allah ya isa kawai na dai bari bai dama Allah ya isa alaysa Allah bi kafin abda ashe Allah bai ishi bawansa ba kasan haushe da aka ce Allah ya isa sai dauka kan wani abu ne ai haka din ne Allah ya isa Allah ya isa to amma borin kunya ne mun kan aje a rantsuwa ya ce to dai haka ne ni ka Allah ya isa na yafi to abin da ake so kenan dama a tsoratar da azzalumi idan ka ce ya yi rantsuwan da ya saba yi ka ce Allah ka ce wallahi zai iya rantsuwa a kan ƙarya amma idan ka haɗa da wani guri to ba mamaki wannan ya sa ya yi tunanin haɗuwarsa da Allah ya yi tunanin bai kamata ya yi izgilanci da addini ba wa ruwiya an ba'abis sahaba a dalilin haka yasa aka samu hujjar a rantse da alkur'ani shi ma yana daga cikin wannan wato a taglidul aiman a kotu alkali ya ce ga alkur'ani daga ka rantse yana da asali daga sahabban manzon Allah yana da asali don alkur'ani maganar Allah ne rantsuwa da siffar Allah halal ne maganar Allah siffarsa ce saboda ka rantsuwa da maganar Allah halal ne ɗaukan alƙur'ani ɗin a rantse ba shi da asali daga manzon Allah amma tun da sahabbai sun inganta shi musamman kasancewar yana daga cikin abin da ake gallaza ake tsananta rantsuwa da shi don haka yasa malamai suke cewa ba laifi ba ne mutum ya rantse da alkur'ani ko kuma misali za a kafa za a naɗa shugaba sai a ba bashi alkur'ani ya riƙe. ai taglidul aiman ne saboda a tunatar da shi haɗarin mukamin da zai karba maimakon ya ce wallahi da baki kawai sai a ba bashi alkur'ani ya karba kamar da ake ba mu kafirai bible wani yana ganin kamar bai da asali babu shakka yana da asali daga sahabban manzon Allah a rantse da alkur'ani saboda me taglizul aiman saboda a tsoratar da mutum game da al'amarin shugabanci don haka rantsuwa da alkur'ani a riƙe Alƙur'ani a rantse yana da asali amma ana yin sa ne kawai a larura shi yasa malamai suke cewa ka rantse da Allah da baki da sunayensa da siffofinsa ya fi a ce sai ka ɗauki Alƙur'ani za ka rantse amma idan an ɗauki Alƙur'ani a rantse a matsayin tagliz wal aiman ba laifi bane ibn rasulan yace innahum lam yakhtalifu fi jawaz at-tagliz al-yamin ala al-zimmi duk malaman sunna sun yarda cewar ana tsanantawa ta gefen rantsuwa musulmi gaba ɗaya babu shakka ana yi to shi kuma kafiri fa malaman sunna gaba ɗaya sun yarda ana tsananta rantsuwa ga kafiri kuma in ka dubi rayuwar manzon Allah zaka ga misali zaka samu hadisai da yawa waɗanda yahudawa sun zo tambaya ga manzon Allah annabi sai ya ce musu ka rantse da Allah nan da ya aiko annabi Musa ai kaga in aka ce wallahi kawai ya rantsuwa ne amma annabi sai ya hada ya gaya ma bayahude Allah nan da ya aiko annabi Musa ya ba shi littafin at-taura kaga mai annabi yake taglizul aiman annabi yana tsananta rantsuwan ga kafiri ba yahude in dai ba yahudan gaskiya ne kaga ina aka ce Allah kawai yana iya wasa in aka ce Allah nan da ya aiko annabi Musa saboda shi dama ba annabin da yake darajawa kamar annabi Musa to sannan kuma sai a ce wanda ya ba mu annabi Musa a taura annabi yi haka haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kan gaya ma nasara eh, karan da Allah wanda ya aiko annabi Isa alaihi salam wanda ya shi littafin al-Injil kaga waɗannan kalmomin duka suna ƙarƙashin taglizul aiman amma idan za a sa kafiri ya rantsuwa ibn rasulani ya ce amma taglizu bi zamanin mu'ayyan au makanin mu'ayyan ba a la'akari da waje ko da lokaci ga kafiri in ba bayan la'asar ba ne ala ahli zimma misali ba za ka ce ma kafiri to za ka rantsa amma ba za mu yadda ba sai an je coci a'a to me ya kai kuma alkali shiga coci kaga abu ya ɓaci saboda haka ba a neman kafiri ya rantse a coci musulmi ne ake neman ya rantse a masallaci kuma sannan shi kafiri ba a sanya mara wani lokaci shine al-imam shaukani yace fa gayatu ma yajuzu at-taglidu bihi huwa ma warada fi hadith al-babi iyakar abinda ake tsanantawa ta gefen kafiri ya rantse shine talafazin sakuru talafaz wa ma yushbihuhu min at-taglid bil lafzi talafazi dan in ka dubi rayuwar manzon Allah talafazi annabi ya tsananta rantsuwa ga kafirai nasara da yahudu wa amma at-taglid bi zamanin muayyan aw makanin muayyan muayyan ala ahli dhimma mithlu an yatluba minhu an yahlifa fil kana'is aw nahwiha fala dalila ala dhalika saboda ka ba a ce makafiri za ka je coci ka rantse ba a yin haka musulmi ne ake cewa za a je masallaci a rantse wannan ya samu hujja daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ibnu qudama a littafin al-mughni mujalla na goma sha biyu ɗari biyu da goma sha biyu ya ce izara a tagliza fil yamini idan alkali ya ga cewar zai tsananta ta gefen rantsuwa ta lafazin bis zamani ko ta lokacin rantsuwan wal makani ko ta wajen rantsuwan idan alkali ya ga cewar abu uku din nan wato bai yadda mutum ya rantsa a kotu da rantsuwar da ya saba ba sai dai alkali ya faɗa mar kalman shi ma ya maimaita misali alkali ya ce ban yadda ka ce Allah ba sai dai abinda na faɗa shi zaka faɗa wallahi lazila la ilaha illa huwa shi ma ya faɗa kaga tsanantawa ta gefen lafazi ko alkali ya ce ba za a rantse ba sai a wani waje ko alkali ya ce ba za a rantse ba sai a bayan la'asar ibnu qudama ya ce falahu zalika alkali yana da wannan damar babu shakka saboda hujjoji da muka samu daga tasashin alkur'ani da hadisan manzon Allah da fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad auma ilaihi ahmad wanda wannan ba shakka yana daga fahimtar al-imam ahmad zahiri al-imam malik al-imam shafi'i kan babu wani tantama don haka in ka dubi littafin malikiya zaka gani a rubuce al-imam ahmad shine aka samu wanda yake ganin ba dole bane amma yana ganin ya dace din saboda an samu hadisai da suka inganta wato idza inna lil hakimi fi'luhu idza shi abin da alimamu ahmad yake cewa alkali yana iya sawa yana iya tsanantawa ta gefen rantsuwa idan ya ga haka amma ka mushabar malikiya da alimamu shafi'i su suna ganin yana ma wajaba saboda me da ka'ida ta nuna ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun za a cuci wani babu hanyar da za a kwato hakkinsa sai ta yin haka din kaga yin hakan ya zama wajibi wa min ma qala la yushra'u amma duk da haka akwai wanda ke ganin shi kuma ba lalle bane sai an tsananta rantsuwan shi yasa babu ijma'in malamai wanda ke ganin la yushra'u taglid bi zaman wal makan fi haqqi muslimin shi al-imam abu hanifa yana ganin kafiri ne za a mar haka amma banda musulmi wato kafiri za a sa shi wannan rantsuwa a bayan la'asar ko a wani guri mai daraja amma banda musulmi al'imamu malik al'imamu shafi ya ce tugallab za a tsananta hatta ga kafirai da musulmai ko da mutum musulmi ne ana iya tsanantawa ta gefen rantsuwansa su maktalafa faƙala malikun yi kallafin madina alamin bari rasulillah abinda al'imamu malik ya faɗa idan a garin madina ne mutum zai yi rantsuwan ne ba zai rantsuwan ba sai an hau mimbarin annabi muhammad wato yana nufin mimbarin masallacin manzon Allah saboda asalin mimbarin annabi yanzu babu shi ba ma yanzu ba tun dadewa mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bace babu shi amma ana cewa mimbarin manzon Allah saboda me saboda ana aje mimbarin a wurin da annabi yake aje shi so mutum yuhallaf qa'iman al-imam wali yace saboda haka zai shigo wanda ake wanda ake shari'a da shi zai hau mimbarin ba zama zai yi ba a tsaye wala yuhallafu qa'iman illa alamin minbar rasulillah to shi al malik yana ganin ba za a rantse ba inda za ka yi rantsuwan sai dai mimbarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastahlifuna fi garin madina fi Jama'a ci amma idan kamar ba a madina ne ba fa idan ba a madina ba ne kamar misali a nan najeriya to duk wani masallaci da ake jam'i sai a shiga a yi rantsuwan ba sharaɗi ba ne la yuhallaf indal mimbari ba sharaɗi ba ne a ce sai ka hau mimbari tun da dai ba a madina ba ne wato inda kawai yake zama dole a hau mimbari shine idan a garin madina la yuhallafu indal mimbari illa ala ma yuqta'u bihi sariqu sannan alimamu malik ya ce ba za a sa mutum ya yi irin wannan rantsuwan ba sai hakkin ya kai a yanke hannun barawo wato kamar rubu'u dinar kenan abinda ya kai rubu dinar idan hakki ya kai yanda za a yanke hannun barawo inda a ce barawo ya yi satan abu za a yanke hannunsa to wannan hakkin ya kai a masa wannan rantsuwan amma matsala karama bai kamata a yi mata irin wannan rantsuwan ba saboda girmama masallatai musamman dai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam in karamar rantsuwa za a yi haka to kenan masallacin annabi zai zama ko da yaushe mutane na shiga saboda rantsuwa shi yasa malamai suke cewa sai dai abin da ya zama babban al'amari zalunci mai girma shine wanda alƙali zai ce a je a yi rantsuwan a mimbarin manzon Allah to abin da limamin da yake cewa kamar misali a nan tunda ba saudiya ba ne idan an shigo masallacin nan ba sai an hau mimbari ba a masallacin kawai ko da a ƙarshen masallaci ne mutum ya rantse din ya je a masallaci shine wannan fahimtar al-Imam Malik kenan amma al Shafi'i shi yana ganin a kowane masallaci dan zaka ga bayanin sa littafin sa Kitabul Ummi abin ya rubuta da kansa al Shafi'i mujallal na 7 Shafi'i 39 yace fa'aba alaina al-yamina ala al-minbari ba'd nasi wasu aka samu su mutane suna kushe mana wasu mutane suna kushe mana don mun ce za a yi rantsuwa a kan mimbali faƙala sai suna cewa kaifa taktaliful aimanu ta ya za a bambanta rantsuwa fa ya halifu man bil madina alal mimbari wanda yake madina ya yi rantsuwan akan mimbari wa man bi makkata bainal baiti walmakami idan mutum yana makka ne fa zai rantsuwan tsakanin jikin ɗakin ka'aba da kuma makamu ibrahim sai aka ce mana fa kaifa yasna'u man laysa makka wal madina wanda baya zama a makka baya zama a madina yaya zai yi a yujlabu ilaihi ma koko za a ce ka tashi ka biya kuɗin jirgi sai mun tafi madina kayi rantsuwa ko ka tashi ka biya kuɗin jirgi sai an je makka saboda ka rantse am ya halifu ala gairi mimbarin ko ko mutum zai yi rantsuwa inda babu mimbari wala qurbi lahi kunna sai muka ce to ai idan ma baka makka baka madina baka makka baka madina to inda zaka rantsa shine bayan la'asar wannan fahimta da al-Imam Shafi'i kenan yace al-Imam Shafi'i yana ganin ba wai sai a masallaci ba duk wanda baya makka baya madina ya yi rantsuwan a bayan la'asar to sai ba da hujjar da mun karanta ta a baya ba da daɗewa ba labarin abdullahi bin abbas wanda eh, ibnu abi kai bayar ibnu abi ka yana a ta'if yana alƙali a birnin ta'ifa zamanin abdullahi bin zubairu yana shugabanci aka samu rigima tsakanin wasu mata shine Abdullah ibn Abbas kuma yana garin Makka an yi habisal jariyata ba'da al-asri sai Abdullah ibn Abbas ya aika ma Ibn Abi Mulaika dan ya aiko mai tambaya ya za a yi warware wannan gardama sai Abdullah ibn Abbas ya aika mar ya kira ita wannan mata biyun ya kira ɗaya. Ta taranci rantsuwan da za ta yi bayan la'asar to ne sai Abdullahi bin Abbas ya karanta aya ta 77 ta suratul Ali Imran innal ladina na bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila har zuwa karshe Abdullahi bin Abbas ya ce kafin a sa ta rantsi sai an karanta mata wannan aya wanda mun karanta shi a darasi da ya gabata labarin Abdullahi bin Ubaidillah bin Abi Mulaika al-Makki al-Qadi al-Mu'azzin alƙali ne a birnin ta'ifa zamanin abdullahi bin zubair sahabin manzon Allah shi da kansa ya ba da labari ya ce kuntu qadiyan amilan li ibn zubair ala ta'ifi na kasance alƙali a birnin ta'ifa ta gefen abdullahi bin zubair domin a lokacin an samu rikicin siyasa tsakanin yazid bin muawiya da abdullahi bin zubair bayan rasuwar muawiya bin abi sufyan abdullahi bin zubair ya ce shi ma halifa kuma abdullahi bin zubair ya samu mabiya sosai makka madina duk suna tare da shi to a lokacin abdullahi bin zubair sai ya nada abdullahi bin ubaidullah bin mulaika bin abi mulaika shine alqalin ta'ifa shine alqali a ta'if sannan kuma abdullahi bin abbas yana garin makka to shi alƙalin rigima ta zo gabansa wanda mun karanta wannan rigimar ya kasa warware ta shine sai aika wa Abdullahi bin Abbas wanda yana garin Makka akan me ya kamata ya yi ya aika masa cewa rufi'a ilayya imra'atun an kawo ƙaran wata mata gabana taz'umu anna sahibataha waj'atha bi ishfan hatta bahara min kasfiha wata mace ta daba mata wuka a hannu sai da ya fasa hannun ya ratsa sai da hannu sai da wukan ya ratsa hannun gaba daya hatta zahara min eh, min kaffiha wato ta daba mata wuka ta cikin tafin hannunta sai ya fito ta bayan hannunta to fa katabtu ila ibnu abbas na aika ma abdullah ibn abbas yana makka inna imra'ataini kanata tafi baitin takarizani hasira waɗannan mata guda biyun suna cikin wani ɗaki suna saƙa tabarma saboda ka suna amfani da musulla. fa asabat ihdahuma yad sahibatiha bil ishfa sai ya zama rigima ta kaure tsakanin waɗannan matan ɗaya sai ta daɓa ma ɗayan musulla, fa kharajat wa hiya tudmi sai da wannan musulla ya ratsa tafin hannunta ya fito ta bayan saboda ka ita wannan da aka daba mata wukan eh, wannan musullan sai ta fito daga ɗakin a guji tana kururuwa wa fil hudda huddasun a gefen wannan ɗakin akwai wasu mutane kuma suna ciki suna hira kaga ba su ga abin da ya faru ba amma da wannan ta fito daga ɗakin da ihu sai su ma suka fito sai suka kama suka tsare waɗannan mata wa kana fil hujratil mujawira lil bayt nasu yatahaddasun fa qalat saboda aka zo da su gaban alƙalin wanda shi alƙalin ne ya aika ma Abdullah bin Abbas yana buƙatar ilimin sa ya zai warware wannan gardama sai ɗaya daga cikin matan ta ce ita wanda aka daba ma wannan musallan aka soka mata asabatni wannan ita ce ta soka min musalla kuma mu biyu ne a ɗakin fa an kada zalika til ukra ita kuma ɗayan ta ce ni ban soka miki musulla ba kaga ba mamaki ta manta musullan na gefe ta dafa za ta tashi yahuda hannunta kome yana iya faruwa ita dai wancan ta ce ba ta soka mata musullan ba to yanzu ya za a raba wannan gardama albayyana tuliman da'a wanda ya yi korafi ya bada hujja ba kowa a ɗakin To kaga ita da aka soka wa musullan ba ta da shaida waɗanda ke ɗaya ɗakin suna can ba su ga ya faru ba suna hiransu to kaga tun da babu hujja sai a dawo ga sai a dawo ga mai wanda ake wa ƙaran wanda ake ƙara ko rantsuwa za ta yi shi sa annabi ya ce wal bayyinatu liman eh, ya ce wal yaminu ala man ankara rantsuwa tana dawowa ga wanda ake ƙara idan ya musanta to abin da ya faru kenan ita wannan ta ce waccan matan ita ta soka mata musulla ita kuma ta ce ba ita ne. fasa altu ibn abbas saboda haka sai na tambaya abdullahi ibn abbas fa kala sai ya ce inna rasulullahi qala ai manzon Allah ya taba gaya mana law yu'ta an-nasu bi da'awahum ladda'a rijalun dima'a rijalin wa amwalahum walakin al-bayyinata 'ala at-talibi wal yamin 'ala al-matlubi dalilin wannan hadisin kenan manzon Allah ya karantar da mu ga yanda za a raba gardama idan an kawo ƙara mai ƙara zai kawo dalili idan ba shi da dalili wanda ake ƙara za a nemi ya rantsi fakataba ilayya ibn abbas wannan riwaya Abdullahi ibn abbas sai ya rubuta takarda ya aiko min a ta'if innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaba ga hukuncin da annabi yayi ya aika ma wannan alƙalin wato shi alƙalin ya nemi tambaya a wajen abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas da yake sahabi ne kuma abdullahi bin abbas sai ya ba shi amsa hukuncin manzon allah inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada anna al-yamina ala al-mudda'a alayhi abdullahi bin abbas sai ta aka rubuta amsa aka aika ma wannan alƙalin rantsuwa tana ga wanda ake ƙara rantsuwa tana ga wanda ake ƙaran shi idan mai ƙara ba shi da hujja idan mai ƙara yana da hujja magana ta ƙare amma idan mai ƙara ba shi da hujja to sai a dawo ga wanda ake ƙarar shi kuma ya rantsi walau annan nasa o to bi a una su minan nasi jima'a nasin wa amwalahum domin inda haka kawai mutum zai yi ƙara sai a biya mar bukata to babu shakka mutane za su yi ta korafin da ba gaskiya ba shi yasa Allah sai wannan hukuncin amma abdullahi bin abbas ya ce to kar ku ce ta rantse kar ku ce ta rantse sai a bayan la'asar kaga abdullahi bin abbas ya sa musu lokaci ke saboda mai tsoratar da su shine sai ya ce idan za a nemi ta a karanta mata ayar alkur'ani aya ta 77 ta suratu ali imran إن bi bi Ahdillahi wa aymanihim samanan qalila waɗanda suke ciniki da rantsuwansu saboda samu ta ƙaddara ta duniya ‘yar kaɗan, ula'ika la kalaka lahum fil akirat waɗannan ba su da rabo a lahira. Kaga duk mutumin da zai mai da rantsuwa shine hanyar abincinsa, don akwai mutumin da an ce yana sayan ma shari'a, in ya ji kuna da rigima a kotu zai ce nawa za ka sayar min. Saboda me, ba da rabo a lahira. Shi bai damu da ya zo ya rantse akan ƙarya ba, Allah ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil waɗannan ba su da rabo a lahira Allah ka tsare mu wala yukallimuhumullah Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama Allah ba zai kalle su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim kaga sai ya dace da hadisin da muka karanta Abdullah bin Abbas yace a karanta mata wannan ayan shine da amsa ta zo ma alƙalin ya ce ni kuma sai na yi yadda abdullahi bin abbas ya faɗa faƙara'atu alaihal al'aya sai na ce to ku dawo kotu da suka zo gaban shi da mai ƙara da wanda ake ƙara ya ce to ke tun da baki da hujja wannan matar ita ce ta soke ki da musulla to ita da ake ƙara za ta rantse amma kafin ki rantse bari mu karanta miki ayar alƙur'ani sai aka karanta mata ayar alkur'ani kuma kaga bayan an saka lokaci bayan la'asar ai ana karanta ayar alkur'anin fa'atarafa sai ta ce gaskiya ni ne na soka mata da ni na soka mata saboda tsoron Allah shine nafi'u yake cewa wa hasibtu annahu qala fa balaga zalika ibnu abbasin fasarrahu labari ya dawo ga ta'if Eh, labari ya dawo ga makka ga abdullahi bin abbas ai matan ba ta yadda ta rantse ba sai abdullahi bin abbas ya farin ciki ya ce alhamdulillah kaga kenan an ci riba yanzu inda an ce ta rantse kawai ba a alakanta rantsuwan da karanta ayar alkur'ani da saka lokacin bayan la'asar ba ba mamaki da za ta rantse a kan ƙarya to amma da aka alakanta abin sai zama ita ma kanta ta ji tsoro to shine sai al-Imam Shafi'i ya bada hujja da wannan labarin sai ce to ga abinda Abdullah ibn Abbas yayi zamanin sahabbai kenan da kuma tabi'ai tunda Abdullah ibn Abi Mulaika musamman tabi'i ne ya aika mu Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ya wannan hukunci kaga kuma Ta'ifa ba Makka bane a Ta'if ba Makka bane amma an yi rantsuwan bayan la'asar wannan shi ya nuna cewa a kowane gari a duniya ana iya rantsuwa a bayan la'asar kaga ba sai makka da madina ba amma idan a makka ne to za a zo tsakanin jikin ka'aba da makamin ibrahim nan za a yi rantsuwa idan a madina ne ba, a kan mimbarin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na farko sai abu na biyu wanda ya kamata mu lura ko da shi ke annabi ya ce mutum uku ya ce mutum uku Allah ba zai kalle su ba ya kirga abubuwan da ba za su faru da su ba ya kamata mu sani ba mutum uku kawai ba ne asali hadisai da suka zo mutane tara haka annabi ya jera uku uku uku amma inda za ka tattaro adadin mutanen da Allah bai kallonsu Allah bai magana da su a ranar tashin kiyama ba sa samun yarda da tsarkaka mutum 26 ne wanda mun karanta a littafin alhujjat fi bayanin hajja darasi na 86 amma annabi yakan har hada magana yana faɗin magana daidai lokacinsa manzon Allah yakan faɗi magana na tsoratarwa saboda wani abu da ya auku a daidai wannan lokacin idan annabi ya karanta ya ce mutum 26 Allah ba zai magana da su ba kaga ba kowa zai haddace ba ai mutum 26 sun yi yawa to sai annabi ya ce mutum uku sai ya dubi daidai abin da ya faru a wannan lokaci ya faɗa kar ka ɗauka mutane uku ɗin nan su ne kaɗai ba su kaɗai ba ne misali akwai riwaya ta al'imamu muslim ta zo a babu bayani gilab tarim isbal lizar wal manni bil atiyya hadisin 106 hadisin abu zarrin al-gifari hadisin abu zarrin al-gifari don wannan hadisin muka karanta na abu hurairu abinda annabi ya ce salafatul la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah akwai mutane uku waɗanda Allah ba zai yi magana da su ba a ranar kiyama wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun ali suna da azaba mai radadi kaga hadisin yayi kama da na Abu Huraira to amma Abu Zarri yace faqara'aha Rasulullah sai da Annabi ya faɗa salasa miraran ya faɗa sau uku Manzan Allah sai salasatul la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah sai da ya maimaita sau uku da annabi ya maimaita sau uku sai Abu Zar ya ce khabu wa khasiru lallai waɗannan mutane uku sun taɗe kuma sun yi asara manhum ya su suwaye ke kaga ya bambanta da hadisin Abu Huraira Abu Zar ya ce kai ko wannan sun taɗe domin idan annabi ya maimaita magana sau uku ya gwada cewar abin muhimmi ne to lokacin da abu zara ya ce waye, ƙala sai annabi ya ce eh, almusbilu mai jan tufafinsa a ƙasa na ɗaya kenan walmannanu da mai yin gori ka yi wani alkhairi ka goranta wannan abin da ka yi na uku fa walmunfiƙu sil'atahu bil halifil kazibi mai sayar da kaya ta hanyar rantsuwar ƙarya kaga mutane uku annabi kirga a nan mutane uku kaga ba waɗancan ba ne ko da yake mutumin da ya rantsuwa a ciniki yana cikin waɗancan amma kaga a hadisin abu huraira babu almusbil babu almanna almusbil shine wanda yake jan tufafinsa mutumin da yana tafiya yake eh, ya rika jan tufafinsa a ƙasa ko da yake hadisai sun zo da bayanin al'izar kamar misali akwai riwaya ta biyu riwaya ta biyu ta hadisin abu zarri annabi ya ce almannanu mai yin gori sai annabi ya fassara allazi la yu'ti shay'an illa manna ba zai taba bada abu ba face ya goranta ka san akwai irin waɗannan mutanen in ya maka kyauta to ba zai taba yiwa ba komai dadewa sai ya goranta maka Allah ka tsare mu shine yasa annabi ya ce almannan sai ya fassara waye almannan allazi la yu'ti shay'an illa manna mai gori shine wanda ba zai taba ba da wani abu face ya goranta to sai annabi ya ce wal musbilu izarahu wannan wannan riwaya kenan wancan riwayar annabi ya ce bai kawo kalmar al izaru ba yace al musbilu wal mannanu wal munfiqu sil'atahu amma a wannan riwayar annabi sai ya fassara walmusbilu izarahu mai jan maɗaurinsa mai jan maɗauri to shine eh, abinda ibnu hajar yake faɗa game da sharhin wannan hadisi a fathul bari wanda yana mujallar na goma shafin ɗari biyu da saba'in da uku ya ɗauko bayanin al'imamu tsabari al'imamu tsabari babban malamin tafsiri Allah ya masa rahama yace inna ma al khabaru bi lafzil izar duk hadisan zaka ji annabi yana cewa mai jan madauri mai jan madaurinsa a ƙasa idan an ce madauri mutanen da kamar yadda al-Imam Tabari ya faɗa yake li anna aksaran nasi fi ahdihi mafi yawan mutane a zamanin Annabi Muhammad ba sa sa wanduna ba sa sa wanduna mafi yawa kanu yalbasuna al-izara wal ardiyata mutum zai yafa mayafi ya ɗaura maɗauri sai ya ɗaura guda sai ya yafa guda zamanin da kuma wannan tufafin sun ɗauke shi ya fi daraja akan wanda muke sawa a yanzu mu kayan da muke sawa a yanzu kaga wando ne eh, ko da babbar riga ko da wani abu su zamanin da ka yafa mayafi ka ɗaura mayafi to wanda aka ɗaura shi ake kira al'izaru maɗauri wanda aka yafa shi ake kira ar-rida'u al-imam tabari yace a zamanin galibin mutane na'am akwai wandunan amma ba su damu da shi ba kamar yadda ka sani a yanzu ma akwai masu daurawan to mutanen gabas zaka ga suna daura madauri in ka je maka zaka gani falamma labisa an-nasu al-qamisa waz-zarari tunda a zamanin annabi galibin mutane suna daura madauri ne sai annabi ya ce duk wanda madaurinsa ya ja ƙasa to Allah ba zai kalle shi ba a ranar tashin kiyama kaga kenan idan ka daura madauri kada ka yarda ya wuce idan sawu idan har ya ja ƙasa to kana cikin mutane uku waɗanda Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai tsarkake su ba a ranar tashin kiyama shine sai al-Imam Tabari yace to ai yanzu mutane sun daina daura madaurin an koma sa dogayen riguna wazzarari'a ana sanya wanduna tufafi ya canza kana ha hukumar izari fin nahayi saboda ka in wando ka koma sawa sai a dubi wandon yana jan ƙasa in ya ja ƙasa to kana cikin mutane uku nan Allah ka tare mu saboda kai sa malamai da yawa kamar ibnu Battal wanda shine Ibn Hajar ya kawo Fathul Bari zaka gani a mujallal na goma shafin 273 yace daga cikin masu sharhin sahihu bukhari akwai ibnu battali yake cewa hada qiyasun sahihun dan akwai wanda zai ce maka ai annabi yayi magana akan madauri ne banda wando to kiyasi ne a lokacin madauri ake daurawa yanzu kuma wanduna ne laulam ya an nasu bi saubi fa innahu yashmalu jami'a zalika saboda ka ya shafi duk wani tufafi da kasa kai namiji banda mace namiji idan kaɗinka babban riga ya ja ƙasa kana cikin mutane uku nan idan doguwar riga ce ta ja ƙasa kana cikin mutane uku nan idan wandonka ne ya ja ƙasa kana cikin waɗannan mutane saboda haka yasa mu kiyaye tufafin mu kada ya ja ƙasa wanda ya samu bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan akwai wata riwayar kuma ta Abu Zarri da annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane uku waɗanda Allah bai magana da su a kiyama ba zai kalle su ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai raɗaɗi sai manzon Allah yace na ɗaya shaykhun zanin tsoho mai zina Allah ka tsare mu yace wa malikun kazzabun mai mulki da yake ƙarya makaryacin mai mulki duk wanda ke da shugabanci ya haɗa shugabancinsa da ƙarya yana cikin mutane ukun da Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai kalle su ba ga azaba sai annabi ya ce na uku ilin mustakbirun talaka mai girman kai kaga kuma nan an samu wasu ukun daban shi yasa ake cewa mutum tara ne inda za ka ware ka haɗa da waɗancan ta yanda hadisin manzon Allah ya taho don akwai hadisin Abu Hurairah shi ma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzuru Allahu yawmal qiyamah a ranar kiyama Allah ba zai kalli ila shaikhi zani tsohon da yake zina Allah ba zai kalle shi ba a ranar kiyama ko kallonsa ba za a yi ba wala ilal ajuzi zaniya ba kuma tsoho namiji kawai ba tsohuwa ita ma in tana zina Allah ba zai kalle ta ba kaga kenan da tsoho mazinaci da mai mulkin da yake ƙarya da talaka da ya zama mai girman kai suna cikin waɗannan mutane tara waɗanda babu shakka Allah bai magana da su bai kallon su kuma Allah ba zai tsarkake su ba a filin hisabi ko da ke waɗanda Allah baya magana da su mun ce adadin ya kai da shida, amma waɗanda annabi yake haɗawa uku uku uku kaga shine ya taho hadisin Abu Huraira hadisin Abu Zar al wanda ya samu riwaya kashi biyu wannan riwayar ta Abu Huraira wanda yake cewa Allah ba zai kalli tsoho mazinaci ba kuma Allah ba zai kalli tsohuwa mazinaciya ba yana silsilatu sahiha hadisi na biyar. Allah ka tare mana imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب